Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد الرحمن اللهم صل على bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tenan ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro mu leka iran da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. An yi ganawa tsakanin shugabannin hukumomin nukiliya na Iran da kuma na ƙasa da ƙasa a nan Tehran. an ceto 'yan gudun hijira fiye da 200 a gabar ruwan kasar italiya ƙasa angola ta ce za ta iya baiwa nahiyar turai makamashin da take bukata to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin an yi ganawa tsakanin shugaban hukumar nukiliya ta iran da kuma ta ƙasa da ƙasa a nan tehran jim kaɗan bayan isowar shugaban hukumar nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafa'il grossi zuwa tehran a jiya juma'a da madace ya gana da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran din muhammad islami inda suka fara tattauna halin da ake ciki a yayin ziyarar tashi shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa dai zai gana da manyan jami'an gwamnatin iran a lokuta da dama a yau asabar. tun da fari gurosi ya sami kyakkyawar tarba daga mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta iran behruz kalmandi iran ta aike da jirgin sama na goma sha biyar mai dauke da kayan agaji zuwa kasar syria kamfanin dillancin labarun irna ya nakalto cewa jirgin sama na iran mai dauke da kayan agaji zuwa ga waɗanda girgizar ƙasa ta ratsa da su a ƙasar syria ya sauka a birnin aleppo da maricen alhamis lokaci kaɗan bayan girgizar ƙasar ne dai iran ta fara aikewa da kayan agaji zuwa birane da dama na syria suka hada da damascus lazikiya da kuma halab girgizar ƙasar da ta faru a ƙasar syria turkiya ta kai daraja 7.8 bisa ma'aunin rector da hakan ya haddasa asarar rayuka ta mutane fiye da dubu sittin. da kuma jikata wani adadi mai yawa na mutane an ceto 'yan gudun hijira fiye da 200 a gabar ruwan kasar italiya ma'aikatan ceto na ruwa na kasar italiya ne suka ceto da mutane da suka kai 211 daga mutuwa ranar alhamis da marece bayan da kwale-kwalen da yake dauke da su ya nutse ya kuma yi sanadiyar goma mutane a jiya juma'a ne dai jami'an agajin na kasar italiya suka nuna hoton bidiyo na yadda suke ceto da mutanen a cikin yanayi mai tsanani daga farkon wannan shekara ta 2023 an ceto da mutane da sun kai dubu tara daga halaka a cikin gabar wannan italiya a shekar da ta gabata kuwa mutanen da aka ceto sun kai dubu hamsin da biyar a makon da ya shuɗe mutane 60 ne suka nutse a cikin ruwa na italiya ita kuwa hukumar hijira ta duniya ta sanar da cewa daga shekara ta 2014 zuwa yanzu masu hijira dubu ashirin ne suka kansu yayin da wasu da dama suka jikata to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kasar angola ta sanar da cewa za ta iya baiwa nahiyar turai makamashin da take bukata shugaban kasar angola jolo lorenco ya faɗa wa tashar talabijin ɗin news cewa tare turai za ta iya dogaro da ƙasarsa wajen samun makamashi shugaba jolo lorenco ya kuma ce a halin yanzu ƙasarsa tana fitar da man fetur fiye da iskar gas duk da cewa tana da ita da yawa har ilawu ya ce tarayyar ta turai za ta iya dogaro da ƙasarsa wajen samun makamashi take bukata ba kuma gas kaɗai ba har ma da sauran makamashi mai tsafta da ya kuma batu a kan matsayin ƙasar tasa a kan yakin ƙasar ukraine da kuma matakin da ta ɗauka a majalisar ɗinkin duniya na ƙauracewa kaɗa ƙuri'a shugaban na angola ya ce ƙauracewar da suka yi baya nufin cewa suna goyon bayan wani ɓangare sai da ya ce kasar tasa ta kada kura ta ƙin amincewa da da rasha ta shigar da yankin dambas a ƙarƙashinta yana mai da cewa da akwai buƙatar rashin ta zauna teburin tattaunawa da ukraine ƙasashen na turai dai suna ƙoƙarin samun makamashi ne daga wani wuri nesa da rasha da suke yaƙi da ita a cin ukraine kasashen afirka musamman najeriya angola da algeria sa daga cikin waɗanda kasashen turan suke sa ido a kansu domin samun makamashi allah ya yi wa masanin ɗan ƙasa masa kamar harbawi rasuwa cibiyar fahimtar juna tsakanin masababin musulunci ta bayar da labar rasuwar kamar halbawi wanda fitaccen masani ne kuma mai fafutuka ɗan asalin ƙasar masar harbawi ya taɓa zama mai magana da yawon ƙungiyar ikhwanul musulmi a faɗin nahiyar turai ya kuma taka rawa wajen kare manufofin addinin musulunci a cikin wannan nahiyar a saƙon ta'aziyar rasuwar tasa da cibiyar fahimtar juna tsakanin musamman musulunci ta fitar ta yaba masa a kan rawar da ya taka wajen kare haɗin kan al'ummar musulmi hakanan ya yi fice wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da 'yan sahayuniya suke takewa to ƙarshen labarin duniyar kenan madala mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka Iyo. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun korafin da kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa ta National Salvation Front a Tunisia mai adawa ta yi ne kan zargin mahukuntan kasar da da juyar da akalar shugabancin tunisia a zuwa ga kare manufofinsu tare da jaddada yin kiran dawo da 'yancin shari'ar kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa ta national salvation front mai adawa ahmad najib alshabi ya ce gangamin kame da suka hada da masu fafutukar siyasa shaida ce ta rudanin da gwamnatin kasar ke ciki sannan kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga mahukuntan tunisia da su daina kai hare-hare kan alkalan kasar tare da tabbatar musu da 'yancinsu a wani taron manema labarai da ya kira ta 'yan adawar tunisia alshabi ya kara da cewa abin da ya kira matsayin gwamnatin juyin mulki ta sanya halin kasar tunisia cikin rudani da ya haɗa kowa da kowa a ciki da wajen kasar sakamakon haka ya sanar da kafa wata cibiyar sadarwa ta kowa da kowa don kare waɗanda ake tsare da su tare da shirya wata zanga-zangar jama'a domin neman sakin dukkanin 'yan siyasar kasar a nata bangaren jam'iyyar dignity coalition ta zargi shugaba kai sa'id da yin kisan gilla ga bangaren shari'ar kasar yayin da jam'iyyar people's current ta buƙaci a fayyace gaskiyar lamari da ya sanya ake gudanar da kamakaman baya-bayan nan a kasar tun a ranar 11 ga watan fabrairun da ya gabata ne kasar tunisia ta fara shan fama da matsalar kamakaman jama'a da suka hada da 'yan siyasa da 'yan jarida da masu fafutuka da alkalai da kuma 'yan kasuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da yin shiru a hukumance dangane da irin tuhume-tuhume da kuma rashin cikakkun bayanai na gudanar da kama-kaman a ranar 14 ga watan fabrairu shugaba kai sa'id ya zargi wasu daga cikin waɗanda aka kama da hannu da haɗa baki kan cin amana da ƙasa wajen haddasa rikicin rabon kayayyaki da ƙarin farashinsu sannan lauya mai shigar da ƙara na gwamnati ya fitar da sanarwar fara gudanar da bincike kan batun da ake kira a tunusiya da makirci ga amincin ƙasa wacce aka fake da hakan wajen wurga waɗanda suke adawa da siyasar shugaba kai sa'id cikin gidan yari a ɗaya bangaren kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga mahukuntan tunisia da su dakatar abin da ta bayyana a matsayin hare-hare da ake kaiwa kan bangaren shari'a da kuma murƙushe alkalai ta hanyar gurfanar da su a gaban kotu da kuma tursasawa kansu game da razanar da su kamar yadda kungiyar ta human rights watch ta kuma buƙaci da a mayar da alkalai da masu shigar da kara kan ayyukansu da shugaban ƙasar kai sa'id ya kore su da kuma kuma tabbatar da samun cikakken 'yancin su na 'yancin faɗin albarkacin baki ƙungiyar ta human rights watch ta kara da cewa waɗannan tauye 'yancin alkalai yana matsayin wurga gwamnati ƙarƙashin lauyin ƙasar ce da alkalan gwamnati mai gudanarwa tare da nesanta haƙƙin al'ummar tunusiya daga shari'a da adalci a gaban alkalai 'yantattu masu cin gashin kansu hakanan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta jaddada cewa bai kamata a yi amfani da yaƙi yaƙi da cin hanci da rashawa don siyasa ba inda ta yi kira da a gudanar da wannan tsari bisa tsarin bin doka da oda a nashi bangaren jami'in ƙungiyar adawa ta national salvation front a tunisia rida Bilhaj ya bayyana cewa kama-kaman da mahukuntan kasar tunisia suke yi kan 'yan adawa na da nufin ƙoƙarin soke yunkurin 'yan adawar siyasa da na ƙungiyar ƙwadago don haɗa kansu ne yana mai jaddada cewa a baya-bayan nan dai dai kasar tunisia ta sha fama da kame-kame da suka hada da 'yan adawar siyasa da ma'aikatan shari'a da 'yan jarida da kuma tsofin ministoci waɗanda 'yan adawa ke ɗaukan hakan a matsayin kwararan hujjoji na gudanar da mulkin kama karya na mulkin kai sa'id a cewar bilhaj shugaba kai sa'id ya samu labarin aikin 'yan adawa da kuma tattaunawa wanda suke yi a tsakanin su don haɗa kansu da nufin kalubalantar abin da suka suka kira juyin mulki da kuma shirin kungiyar kwadago ta tunusiya da ke da nufin ganin an koma ga tafarkin dimokuraɗiyya da kuma komawa kan kundin tsarin mulkin kasar ta shekara ta 2014 ban an yi masa kwaskwalima don haka kai sa'id da gangan ya kaddamar da kamfen ɗin kame babu ka'ida kan yin adawar siyasa da 'yan kungiyar kwadago da sauransu jami'in kungiyar na salvation front ya kara da cewa duk da yunkurin dakatar da kame-kamen 'yan adawar tunisia ma yunkurinsu yana ci gaba da faɗaɗa tare da samun kusanci a bukatunsu kamar yadda jami'an na kungiyar salvation front da kuma danganta matakan da suka shafi 'yan adawa da yunkurin shugaban kasar tunisia na karkatar da ra'ayin jama'a zuwa wata alkibla bayan gazawar taswirar da ya zana dangane da zaben raba gardama ko na zaben majalisar dokokin kasar suke kara nisanta da rashin misaltuwa da juna ya yi imanin cewa tsarin taswirar tunisia yau yana karkashin shugaban ƙasa da kuma ministan shari'a ne kawai kai tsaye kuma yana fuskantar babban matsin lamba tare da aiwatar da umarni da hukumomin zartarwa suka tsara dangane da cin zarafi da ake yi wa fursunoni da wasu da ake tsare da su belhaci ya yi ishara da shari'ar alkali albashir al'akarami wanda aka kama a ranar 12 ga watan fabrairu kafin daga bisani a kwantar da shi a wani asibitin kula da taɓin hankali da ke babban birnin tunis yana mai jaddada cewa shari'ar tasa ta haifar da rudani a ɗaya hannun kuma lauya kuma mai binciken shari'ar isar sayya ya kare shugaban ƙasar ta tunusiya inda ke jaddada cewa shugaba kai sa'id baya tsoma baki a cikin harkokin shari'a kuma baya amfani da shari'a a harkar siyasa yana mai da'awa da'awar cewa nusiya tana da bangaren shari'a mai zaman kansa a harkokin doka kuma harkar shari'a tana da cikakken ikon gudanar da ayyukanta dangane da kiraye-kirayen da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama musamman kiran da amnesty international ta yi wa shugaban ƙasar tunisia ne daina yi wa fararen hula shari'a gaban kotunan soji da kuma dakatar da abin da ta kira matsayin wuce gona da iri kan haƙoƙi ta hanyar gudanar da shari'a ta adalci lauya sayyad ya ce shugaban tunisia bai da wata alaƙa da lamarin kuma ƙararrakin da aka shigar kan wasu 'yan siyasar ƙasar ƙararraki ne da wasu daga cikinsu suka kunshi dalilai da za a saurare su a gaban kotunan soji dangane da kama wasu 'yan adawa yana mai bayyana cewa 'yan adawar sun kasance a babban birnin tunisia kuma akwai bukatar a gudanar da bincike kansu saboda suna sukar shugaban ƙasar amma ba a kama su ba domin suna yin adawar su ce bisa kan tsarin dimokuraɗiyya da gaskiya amma tun farko dai shugaba kai sa'id ya yi furuci da cewa akwai wasu 'yan adawa da ake hayar su daga ƙasashen waje domin su dinga kai farmaki kan manufofin siyasar ƙasar tunisia Sanusi a cewarsa lauya kuma mai binciken shari'a kai Sayyad ya kuma bayyana cewa dole ne a kawar da abin da ya bayyana a matsayin kwayar cutar daji a cikin kasar ya kara da cewa waɗannan kwayoyin halittu suna nan a cikin gwamnatin kasar kuma dole ne a hukunta su a gaban al'ummar Tunusiya da kuma aiwatar da doka akan kowa da kowa kamar yadda ya bayyana 'yan sandan Tunusiya dai sun kai farmaki domin kama shugaban jam'iyyar Republican Sam Shabi da jami'a a kungiyar Salvation Front Shaima'u Isa kamar yadda 'yan sanda suka kai samame gidan fitaccen dan adawa Jauhar bin Mubarak yayin da shugaba Kai Sa'id ya furuci da cewa yana gudanar da yakin 'yantar da ƙasa ce tare da yin kira ga bangaren shari'a kan yi aiki da doka kan kowa da kowa kamar yadda masharhanta suke ganin wannan kame-kamen da aka fara tun a watan da ya gabata na Fabrairu ya kunshi da dama ne daga cikin 'yan siyasa da kwararrun 'yan jarida da kuma 'yan adawar kasar kan haka dai lauya bushira bilhaj ta jaddada cewa 'yan sanda sun yi awon gaba da jami'i a kungiyar ceto ta kasar shema'u isa hakanan lauya samir dilo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa 'yan sanda sun yi ƙawanya wa gidan shema'u isa da take cikin motar ta tare da yin awon gaba da ita yayin da lauya dalila bin mubarak ta ce 'yan sanda sun yi ƙawanya wa gidan dan uwanta jauhar bin mubarak ɗaya daga cikin fatattun masu sukar shugaba wa kai sa'id a kokarin kama shi amma ta bayyana cewa a lokacin baya gida tun da farko dai jam'iyyar republican ta tabbatar da cewa 'yan sanda masu yaƙi da ayyukan ta'addanci sun kame babban sakataranta isam ashabi iyalan shabi ita ce dan adawa ga shugaban kasar tunisia kai sa'id ya bayyana cewa 'yan sanda sun kama shi kamar yadda lauyoyinsa suka tabbatar da hakan lalle 'yan sanda sun kama shi ne a gaban wata cibiyar kasuwanci kuma a lokacin yana tare da matarsa ahmad najib a shabi shugaban kungiyar salvation front kuma dan uwa ga isam a shabi ya bayyana cewa wasu gungun jami'an tsaro suka tare dan uwan nasa isam a lokacin da ya yake tare da matarsa a kan hanya inda suka kama shi bayan gudanar da bincike a gidansa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. adala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala idan Gidan radiyon Tehran ina muku fatan alkhairi. Zan shiga gaishe-gaishe na ƙarshen mako da farko ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaishe ka ina maka fatan alkhairi na biyu akwai abdulhadi wanda yake ma'aikaci na rado iran kuma na rado garkuwa shi mai ina masa ina masa fatan alkhairi ina gaida tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yana gaida sanusi madattai ina gaida eh, alasan wanda yake zandar ina gaida shugaba abdullamini wanda yake zamfara gusau najeriya ina makowa fatan alkhairi ina gaida sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya ina gaisar da malam malam mai zanen huda gwalolo ina gaisar da yan da magaran baki ɗaya duka waɗanda suke cikin wannan group mai taron albarka ina ma kowa fatan alkhairi assalamu alaikum mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida yan garin ba da raka gabaki daya da kewayenta gabaki daya ina gaida sanusi madattai Isu madattai tasiyun gwatudu baba ya lefe baba ya gambo raba mai aski abdulaziz crazy da usain sitar gawan kwalliya da duka dai al'ummar jihar jihar da magaram ina gaida su da yaro ya garin malam da mamman sani dauda da dukkan da yan jihar da magaram ina gaida su ina gaida shi da tahir da alkasum da dukkan da yan bagwar mai na gaida su ina gaida su mun buniya kuma a washe ina gaida mizifi ibrahim gal malam shagari da kwani lawan ali game da ilyas yakubu da gawa da mai kwamfuta kadoro da gagarin fulani walgi ilyas yakubu da gawa da dukkan da yan bagwar mai da wanda ban faɗi ba sunan su ina gaida su suka baki daya assalamu alaikum radio voh iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger kuma ɗaya daga cikin mambarorin wannan kungiya ta masu kira da saurare na yankin afirka to a yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan radio iran yadda suke ba mu dama muna ba da ra'ayikan mu kuma gaskiya muna jinjina muku a yadda ayyukan ku suke tayya da farko dai musamman ma mai jagoranta wannan shiri hassan barka da fatan dai na lahiya akwai shugaba na kungiya ta masu kira da saurare na yankin afirka alkasun baba liman da fata yana lahiya akwai e eh, tsofo mai albarka a niyame akwai shugaba iliya mai kanti da shahi wakilin mu ne a nan daura na kungiya ta masu kira da saurare da fata yana lahiya da shi da iyalin nasa akwai alhaji ahmad tari shi ma wakilin mu ne na wannan kungiya ta masu kira da saurare a nan e eh, niyame da fatan yana lahiya akwai ilyas ra'ayin zuci shi ma wakilin mu ne na kungiya a nan agadas da fatan kuma shi ma yana lahiya akwai shugaba abbale e eh, abbale shi ma a nan agadas da fatan yana lahiya akwai malam shima eh, shi ma eh, mazaunin kasar cote d'ivoire wakilin mu ne na kungiya da fatan yana lahiya radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio bihoh mai albarka mai magana isu mai gyaran waya salula ne a cikin tashar da magana ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida yabi mai kayan kwali Club da magaran ina kwana ina gaida Malam hamusu ina gaida Abdul Krimo ina gaida Yahaya mai gyaran salula ina gaida Asan Alhaji Omar ina gaida Mutari mai gyaran salula ina gaida Nura mai gyaran salula Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdul Mana mai rami Tuareg da magaramin goyi da dama da kuke ba muna gaida yan uwa da abokan karshen makon nan da farko ina gaida mun jirgi da aguwa lawal dan maranta da aguwa Idi Kore ana mai rami Tuareg sunan su madattai isu madattai ina gaida Hawala Gurgas ina gaida shugaba Rabi mai aski ina gaida mamman sani umaru ina gaida dj alisto ina gaida desmond moto ina gaida lawal amurkan ina gaida musa badmasu kwansil ina gaida baba gambo tuniya ku tashi lafiya mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida Radio Iran mai magana Hassan Alhaji Omar daga Ungi da magaran jamhuriyar Niger mataimaki mai watsa labarai na kungiyar masu kira da saurare na Afirka gabaki daya. muna karshen mako ne yana so ku bani dama zan mika sakannin gaisuwa ga yan uwa da amanan arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasim babaliman a ahar ina gaida abdulmumini muhammad ina gaida muhammadu dan bari bari ina gaida kabiru sila usman wanda yake bakin kasuwar taransa ina gaida alkasun agadis ina gaida yahiya mai gyaran salula mutane mai gyaran salula isu mai gyaran salula kirimo mai sai da waya wanda suke a babbar tashar da magaram ina gaida usain alhaji umar gaida miji soja mai ta sau yana gaida sanuci madattai isuhu madattai yana gaida tsoho mai albarka yana gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan raju umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio biyu Hausa Hausa ta fara mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar ne jihar Jihar Tamil ne kasar Gambia. Zan gaida yan uwa da annan arziki da kuma karshen mako da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina jingina mishi ina mishi fatan alkhairi. Ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawal Cediya ina gaida Salisu Abu a mazaunin kasar Gambia ina gaida Harashi a mazaunin kasar Burkina Faso ina gaida na Yusuf Musa dan Turawa mazaunin kasar Burkina uh, Faso yana gaida abokina Salele Alhaji Ino mazaunin kasar Senegal yana gaida rabu'u Muhammadu mazaunin kasar Ghana yana gaida abokina Abbas mazaunin kasar Togo uh, da farko yana gaida dukkan wanda ke cikin wannan gida mai taron albarka daga ni dan uku Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga nan jihar da a mai rame za mu shiga gashe gashi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai abdulmana a mai rame tuareg akwai dj alistu akwai dj baba isa akwai mamman sani umaru fadar fage akwai mulki jiran agwa lawal dan madan tuda agwa akwai dayar mai kwamfuta mai yama lokar gama akwai tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga akwai sanusi madattai akwai baba gambo garin timniya akwai isu madattai akwai dozman tak kasimoto dan kabu-kabu akwai shugaba raba mai aski ina ma kowa fatan alheri mai magana idi kodi daga jihar da magaram a mai ran mituwar Assalamu alaikum rai tunana gwani launa da kamar nasu ku bayan dama da sakon da shiga shi na zuwa yan amma da abokan arziki kamar irin su Usman Sani Kashirmo ina da kai alkasin Agadas ina da kai alkasin Baba Baba ya Gambo Baba ya Danke ina da kai Bula Makandiwal Bukar ina da kai Bula Malafaddi ina da kai ba wato Abdullahi ba Arna Lasadi ina gaida kai kuma da muhammad dini tansuwa ina gaida kai kitangana alhaji maduwa ta na ina gaida kai alhaji kaka gursuma damasak ina gaida wato alhaji kaka ah, wato mai yadi ina gaida ka wato kaka alhaji gursuma damasak ina gaida ka wato muhammad dan bare bari tsoho mai albarka wala sani ta kai baban gidan fajewa suleiman dan fulani ta kai awwal yamjali ta kai wato inuwa yunus ta kai ina gaida ka amir mai gidan gulo ta kai ba zan manta da kai ba abdullahi haske game da ina gaida ka wato baban nan mai shago game da musa hadirin asuba da magaram kai da dukkan wanda bai sunansa ba ina gaida shi mai gaida ku wato wani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan mai bari shugaba na fara mazajen daga jami'ai nijar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya hasan barka akwai shugaba shugaba na kwamiti na masu kira da shuwarai akwai basu president kenshi akwai tsoho mai albarka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nazibi ibrahim akwai ilis akwai alkasum akwai kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga tsoho mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka kai da famin yakinka akwai abokina na kaina kanina kuma alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai gwani lawan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi zuwa ga resu akwai alfabi akwai alkasim duka inda suke kwamiti na masu kira da shurare don gaisuwa da fata alheri zuwa ga reshi malami abokin tahiya assalamu alaikum gidan radiyo bore musulunci gidan radiyo mai albarka a ah, barka mu da wannan sahiya ta ma alherin da ke cikin ubangiji allah gama mu da shishirin da ke cikin ubangiji allah kare musulmi al'umma da yanke annabi amman da farko ina gari jagoran shirin hassan barka da shi da abokan aiki shi kuma nan waje ina komo gida ina gaida ibrahim shushana na garin katage da mutanen bararaka da mutanen garin zandar ina gaida yan uwa da abokan arziki na ina komo agras ina gaida alkasim kuma ina gaida alkasim baba liman ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri wanda ke kasashen waje dukkan ina gaida su gurub gurub wannan dukkan na nigeria da na niger da na libya da dukkan ya mutane wanda suke cikin wannan ina musu fatan alheri Allah sa mu Allah ya albarka Allah bar Qur'an assalamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Niger bon zan yi sakonnan gaishe-gaishe na karshen mako asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madattai sanushi garin madattai asiyan garin kaɗa mutar a wasge akwai tasu unguwar tudu da magaram isa musa a Niyamai akwai kuma abokina Alkasum Agaras akwai Ilyas Shima Agaras kuma ba zan manta da Kadoro Diga ga dan mutanen Warshe Tahir yan Tahir Jambulo Kano Najeriya Musa Hadaran Asuba Kashe Mai Sauko Umar Taku Umar Bagin Birji dukansu anan da magaran kuriyar Nijar akwai Abdulaziz Firezi Unguwar Share Zamna Alhaji Lawal Tati gidan Madara akwai Dare Dan Fulani Haji Dan Fulani dukansu anan Kuran Daga da magaran kuma ba zan manta da Isu Zomo wanda yake Soras ina mai fatan alkhairi Abdullahi Barandawo wanda yake nan amma kuma jamilu ustaz wanda yake nan a damagaram ya eh, kuma ba zan manta da kowa da kowa kowa dukkan masu sauraron cikin wannan gida mai tarin albarka suna na siraja haruna wanda aka sani da letoro a damagaram jamhuriyar nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. amma da yanzu kuma sai shirin mu leka iran wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shin wanda a cikin sa kawo muku bayanai game tarihin muyan na al'adu masu haɗan tarihi da wurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu wasu sun ta da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu shi gaba wanda gabace shi ne a baya inda ya muku bayani game da yawon shakatawa na neman lafiya a nan kasar Iran. Idan masu are ba su manta ba. A shirinmu na baya mun kawo muku batun yawon bude ido na neman ilimi. Inda muka ce ya zama wani sannan abu a duniya kasancewar ingantaccen na'urori da kayayyakin aiki na lafiya da Iran take da shi. yasa yanayin farashin harkar kiwon lafiya yake da sauki idan ka kwanta da sauran wasu kasashe makwabta da ma na turai yawon bude ido na neman ilimi tabbas ba sabon lamari ba ne amma yana komawa zuwa ga zamanin tsohuwar dollar girka inda mutane sukan yi cincirindo zuwa ga wuraren da ake aka keɓance domin kula da warkar da marasa lafiya wani masanin ilimin kiwon lafiya kuma dan kasar iran mai suna hassan rashki ya ce batun da shan bargo wani magani ne mai muhimmanci na masu da cutar kansa zai iya zama ban abin alfahari ga ma'aikatar lafiya ta kasar iran da ta samu nasarar kaso 90 cikin 100 na irin abubuwan ta kirkiro da kuma cigaban ta samu a bangaren kiwon lafiya to anan muka tsaya a shirinmu na baya yanzu kuma za mu dora daga inda muka tsaya yanzu shirin namu zai shiga ba iran tana daga cikin kasashen suka fi yin fice kuma suka samu ci gaba sosai a bangaren da ya shafi fannin ido ana ɗaukar iran a matsayin ta biyu a duniya da ta yi fice a bangaren abin da ya shafi kula da lafiyar ido idan ka cire kasar spain bisa ga rahotannin kiwon lafiya da aka fitar ya nuna cewa samar da fita ga masu matsalar rashin haihuwa a iran an samu ci gaba sosai fiye da kima kuma irin nasarorin da aka samu ya yi daidai da matsayi irin na ƙasa da ƙasa mutane da dama da suke buƙatuwa zuwa ga kiwon lafiya da ƙasashen makwabta suna zuwa nan iran domin ci gaba da karɓar magani da samun waraka ana gudanar da duk wani aikin yin tiyata na cutar daji da ɓangaren cutukan mata da cututtukan eh, ciwon ƙashi da ciwon zuciya a asibitoci daban-daban a cikin ƙasar iran kuma akwai likitoci iraniyawa masu yawa da suke cikin shirin domin warkar da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka ta hanya mafi kyau kuma mafi sauƙi masana sun yi hasashen cewa idan da za a yi amfani da dukkan karfin kayan aiki da iran take da shi a wasu kasashen makwabta da hakan zai iya samarwa da iran kudaden shiga da yake dala biliyan hudu a wannan bangaren kawai daga cikin irin cigaban da iran ta samu da yake kara jan hankali da kuma nuna irin damar da take da shi na tarbar duk wani mai larura domin samun sauƙi shine jami'ar da ke kula da ilimin likitanci da ke birnin tehran ta baje kolin sabbin magunguna har kala 60 ministan lafiya na kasar iran bahram ainullah ya ce daga lokacin fara mulkin gwamnatin ra'isi an samar da sabbin na'urori guda 135 ga asibitoci da cibiyoyin shan magani a faɗin ƙasar wanda an yi su ne a cikin gida. haka zalika ainullah ya faɗi cewa makiya suna ƙoƙari wajen ganin sun yi kafar ungulu wajen ci gaban da iran take samu kuma tana nuna ƙorafin cewa ci gaban da iran take samu a ɓangaren kimiyya da fasaha yana karuwa kullum garin allah ya waye duk da takunkumin da matsan lambar siyasa da duniya take mata amma cikin ƙarfin allah da dogaro da ƙoƙarin da al'umma take yi ta shallake wannan katangar da ta kai ga ƙololuwar ci gaba abin buga misali musamman ƙwararru da matasa masana ilimin kimiyya shi ma a nasa ɓangaren kakakin gwamnatin ƙasar iran ali bahdori ya faɗi cewa iran ta kai matsayin cin gashin kanta wajen samar da magunguna guda 500 a cikin ƙasa iran ita ce ƙasa ta uku daga cikin ƙasashen musulmi goma da ta yi fice a fannin yawon shakatawa na neman lafiya inda take da kaso na makudan kudade da yawansu ya kai dala miliyan 315 da ta zuba hannun jari a fannin muhammad kasim da darakta janar na bangaren kasuwanci da yawon shakatawa ya faɗi cewa bisa ƙididdigar babanan da aka fitar a wani taro da a gudanar ya nuna cewa iran ita ce ƙasa ta uku tsakanin ƙasashen musulmi kuma ta tara tsakanin ƙasashen duniya take da hannun jari da yake dala miliyan 315 a bangaren yawon shakatawa na neman lafiya yawon shakatawa na magunguna ɗaya ne daga cikin ɓangaren yawon shakatawa na neman lafiya domin kuwa ƙasar iran ta samu ci gaba a wannan fannin wanda hakan ya sa ko marasa lafiya daga yankuna daban-daban na duniya kama daga yankin asiya nahiyar afirka suke cincirindo zuwa wannan ƙasa domin neman waraka da samun lafiya game da cututtuka masu wahalar warkewa da suke fama da su ta ma saurare laifin daɗi karewa in ji masu iya magana ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.housetv1.ng domin jin irin shirin da muke ɗauke da su masu ƙayatarwa ai saurare lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake yin ƙarin bayani kan labari ko kuma labarai waɗanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu. Sannan idan akwai dama sai mu ji ra'ayi masana dangane da labaran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da yadda iran take fafatawa da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin kasar amurka da kuma ƙasashen turai suka dora mata a cikin 'yan kwanakin da muke ciki tun cikin watan mayan shekara ta 2018 ne dai gwamnatin shugaban kasar amurka na lokacin wato donald trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran wacce aka kulla a tsakanin ƙasar iran da ƙasashe biyar a hada da ɗaya wanda su ne kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar jamus yarjejeniyar jcpoa da ta ba wa iran damar gasa sinadarin uranium zuwa kashe 3.67 cikin dari kacal sannan ta rage yawan sinadaran uranium da ta tara da kashi 98 cikin dari har ila yau ta rage kashi biyu cikin uku na iskar gas na gasa sinadarin uranium da take da su har na tsawon shekaru goma sha uku sannan a nasu bangaren kasashe biyar a hada da ɗaya kuma za su ɗauke wa ƙasa iran mafi yawan takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata musamman waɗanda suka shafi shirinta na makamashin nukiliya wanda daga cikinsu dai akwai sayar da ɗanyen man fetur da ƙasa take da shi a duk inda take so a duniya sannan za ta amfana da dukkanin fasaha da ci gaban da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e take samarwa wannan a shekara ta 2015 kenan a kuma lokacin da barack obama na jam'iyyar democrat yake shugabancin ƙasar amurka amma a shekara ta 2018 bayan da donald trump na jam'iyyar republican ya karbi iko da gwamnatin ƙasar amurka ya shelanta ficewar ƙasar amurka ita kadai daga yarjejeniyar ta jcpoa wacce take samun goyon bayan kuduri mai lamba 2231 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sannan shugaba trump ya sha alwashin tursasawa gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar har sai ta amince ta dawo kan teburin tattaunawa don rubuta sabuwar yarjejeniya ko kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta faɗi a kafa sabuwar gwamnati wacce za ta yi biyayya ga bukatun ƙasa ta amurka daga nan ne gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin tare da ƙawayenta na ƙasashen turai da wasu ƙasashen duniya suka yi ƙoƙarin mai da ƙasar iran saniyar ware ta hanyar rikita ƙasar zuwa lokacin da za ta amince da bukatunta ko kuma dai ta faɗi. daga cikin manufofin gwamnatin amurka a lokacin da akwai hana iran sai da danyen man fetur wanda gwamnatin kasar ta dogara da shi wajen gudanar da harkokin gwamnati tun lokacin ne da tattalin arzikin kasar iran musamman darajar kudaden ƙasar suka fara faduwa daga tuman 1,300 zuwa 500 sai da faduwar ta kai ga tuman 32,000 a ƙarshen gwamnatin ruhani sannan a wannan gwamnati ta shugaba ibrahim ra'isi farashin dala amurka sai da ya kai tuman dubu sittin a kan kowace dala amurka don haka faduwar darajar kudaden kasar ya shafi dukkanin bangarorin rayuwa na kasar kayaki na musamman wanda ake shigo da su daga kasashen waje sun yi tsada da suka fi karfin talaka sai dai a ɗayan bangaren kuma gwamnatin kasar bata zauna ta naɗe hannayenta tana jiran abin da zai faru ya faru ba sai dai gwamnatin kasar ta yanzu da kuma wacce ta shuɗe sun yi ƙoƙari a ɓangarori daban-daban don magance matsalolin tattalin arziki wa'anda ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar da farko dai gwamnatocin ƙasar iran sun mai da hankali ne wajen samar da mafi yawan bukatunsu daga cikin gida sun fara tallafa wa ƙwararru masana da kamfanonin samar da ilimi don samar da abubuwan da ƙasar take bukata daga cikin gida babban misali dai shine yadda wa'annan kamfanoni da kuma masana na cikin gida suka dukufa suka samar da alluran rigakafin cutar corona a tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2021 duk da cewa gwamnatocin kasashen yamma sun hana hatta shigo da magunguna da allurar rigakafin cutar corona zuwa ƙasar iran amma wa'annan masana dai masu ƙwazo sun samar da alluran rigakafin cutar ta corona da kuma mafi yawan kayayyakin aikin likita da ake bukata saboda yaƙi da wannan cutar a cikin gida da farko dai iran ta fara samun alluran rigakafin cutar ta corona ne daga ƙasar china wanda ake kira sinopharm amma wannan bai wadatar ba don mutane da dama suna mutuwa saboda cutar saboda kuma rashin magungunan cutar da kuma isasshen allurar rigakafin cutar amma zuwa ƙarshen shekara ta 2022 iran ta kai matsayin da tana sai da allurar rigakafin cutar ta corona ga kasashen waje bayan ta wadatar da asibitocin ƙasar da alluran coviran da wasu allurorin rigakafin cutar corona da kuma kayayyakin kiwon lafiya da kuma magungunan cutar wannan bangaren kiwon lafiya kenan al'amarin haka yake a dukkanin sauran bangarori na rayuwar mutane wa'anda suka hada da samar da isasshen abinci a cikin gida iran tana samar da kashi fiye da 90 cikin 100 na magungunan da take bukata a cikin kasar a ƙarshen shekara ta 2022 da ƙasar iran ta kai ga tana sayar da ɗanyen man fetur zuwa ƙasashen waje fiye da yadda take sayarwa kafin takunkuman tattalin arzikin da amurka da ƙawayenta suka ɗora mata a takaice muna iya cewa iran ta sami ci gaba da kuma nasara a kan ƙasashen amurka da ƙawayenta don rashin samun nasarar takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata rashin nasarar takunkuman tattalin arzikin da kasashen suka ɗora a ƙasar iran da ya kai ga gwamnatin donald trump kafin ta sauka ta tabbatar da cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni da ta ɗora a ƙasar iran ba su yi tasirin da suke tsammanin za su yi ba wato na tilastawa gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta miƙa kai ga bukatunta ko kuma faduwarta saboda matsin lamban da mutanen ƙasar suke ciki zai kai gaba za su iya jurewa takunkuman ba amma ba wanda ya faru daga cikin wa'annan abubuwa biyu da suke tsammanin za su faru sai dai duk da haka wa'annan ƙasashe ba su daddara ba duk da haka sun ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da kuma na siyasa kusan da wuya wata guda ya wuce ba tare da ka ji cewa sun ƙara ɗora wa ƙasar iran wasu ƙarin takunkuman tattalin arziki ba da ƙarshe dai a cikin watan satumban shekara ta 2022 'yan sanda masu gyaran hali a nan birnin tehran sun kama wata mata mai suna mahsa amini wacce bata sanya hijabi musulunci kamar yadda ya dace ba suka kawo ta ofishinsu ba a daɗe ba sai matan nan ta yanke jiki ta faɗi ta kuma suma ko da aka kai ta asibiti likitoci sun yi ƙoƙarin da za su iya yi don ceto ranta amma hakan bai yi ba don haka kwanaki uku bayan faduwarta ta ce ga garin kunan ta mutu a nan ne dai wa'annan ƙasashe suka yi amfani da wannan damar inda suka ingiza matasa wanda suka yaudaru da farfagandan wa'annan ƙasashe na cewa mata ba sa da 'yanci a ƙasar iran don an tilasta mutu sanya hijabi na musulunci ko kuma iran tana take haƙƙin bil'adama ko kuma haƙƙin mata kai wasu sun kai ga suna cewa addinin musulunci addinin danniya ne wasu daga cikinsu sun kai ga kona alkur'ani mai girma da masallatai da wuraren jama'a sannan suna kashe jami'an tsaro na jihunan musulunci ta iran wa'anda ba sa ɗauki da makamai sai dai a ɗayan ɓangaren kuma shugabannin ƙasar iran sun hana 'yan sanda amfani da makamai kan masu zanga-zanga da kuma kona wurare sai dai suna kama duk wanda suka samu yana barnata dukiya ko kuma ya kashe wani daga cikin jami'an tsaro shi ma a kai shi gaban kotu sannan kotu ta yi aikinta sanadiyar haka an yanke hukuncin kisasi akan mutane da dama da suka kashe jami'an tsaro. amma matsalar da ake fuskanta a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shine tashin farashin dala amurka da kuma faduwar darajar kudaden kasar iran wato tuman wanda ya kai ga dala amurka ta kai tuman dubu sittin ko kuma riyal dubu ɗari shida kan kowace dala amurka wannan yana faruwa ne duk da cewa gwamnatin kasar iran ta ce tana da isassun kudaden kasashen waje wanda za su biya bukatun mutanen kasar ko kuma bukatun duk wanda yake bukatar su a nan ne gwamnatin kasar ta buɗe wata cibiya ta sayarwa masu buƙatar kudaden ƙasashen waje har nau'i 68 zuwa kwanaki biyu da suka gabata dai an ga tasirin wannan cibiyar amma a halin yanzu muna jiran mu ga irin tasirin da wannan cibiyar za ta yi don dawo da darajar kudaden ƙasar nan da 'yan kwanaki ko kuma dai watanni masu zuwa. sai dai da alamun wannan makamin ne kawai ya rage wa kasashen yamma dangane da takunkuman tattalin arzikin da suka dora a ƙasa iran banda haka iran tana ƙoƙarin samar da hanyoyin hulɗa da wasu ƙasashen duniya ba tare da dalar amurka ba ko kuma ba tare da kuɗaɗe ba wato a yi musayar ko kuma dai ciniki da zinari da azurfa da sauransu sai kuma ƙoƙarin haɗa bankunan wasu ƙasashen ƙawayenta kamar rasha da china don mai da hulɗa tsakanin bankunan wannan ƙasashe da ƙasar iran sai dai da alamu akwai buƙatar lokaci mai ɗan yawa kafin wannan al'amarin ya yi tasiri amma dai kowa ya tabbatar da cewa takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗorawa iran sun kasa kaiwa ga manufofinsu kuma sannu a hankali da yarda allah iran za ta ga bayan wannan matsala ta takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗora mata. masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryansu su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh